kuma sai kika bata? To, mummy she needed and kuma ban yi tunanin wani mummunan abu ba. Na gano matsalar yanzu. Haka ne ranka ne. May God give me the grace that I will not disappoint you. Amin. Mahaifin nawa inda yana ta zai banne a cikin halin da take cikin kai wanda aka haifa a titi ma daidai nake da shi a wajensa.